Masu sauraronmu bar kama da sake saduwa da ku a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. Mukaddashin shugaban Najeriya Bajo ya tura sabbin ministoci biyu Stephen daga Kogi da Jara daga Gombe ma'aikatu bayan jinkirin da aka samu. Zanga-zangar marawa shugaba Buhari baya don martani ga masu kiran yayi murabus ga Esther Bulus Suleja. Muna son abu mu haka. Na sha Allah ci muna son mu ganshi akan saman koriya yana nan haka nan daren muna nan saboda shi. Saboda haka in ma zai kai wata kwana ɗari da tamanin ne ba kwana casa'in ba to mu gaskiya muna ganin bai saba wa kundin tsarin mulki ba. Ƙungiyar malaman jami'a ta auka yajin aiki. 90% of the trucks we have today are over 20 years of age is a major problem. Fiye da kashi casa'in cikin ɗari na manyan motocin Najeriya sun fi shekara ashirin da kerawa, in ji shugaban hukumar kiyaye haɗura yi Oyeyemi. Yan Boko Haram sun kai sabbin hare-hare a Kwanduga da Madagali inda aka samu asarar rayuka. Can Marte kuwa sojojin ne suka yi kwantan ɓauna suka kashe 'yan ta'adda goma. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja. Najeriya. Haka, to yanzu bari mu kaɗa zauren manajawa bai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, wanda yanzu haka yake Saudiya, da kuma rabaran samun lado daga Kano ga Sheikh Ibrahim Duguri. alaikum. Ah, musamman masu sauraron wannan kafa ta wasu na Amurka cikin Najeriya da kuma duk inda Bahaushe ko mai jin Hausa yake ina gabatar da sallama tare da ainihin hakan alkhairi gare mu musamman dangane da halin da muke ciki a yanzu wadda mu da muke magana a yanzu muna nan kasar makka inda muke tare da dukkan alhazan da suka zo daga sassa daban-daban na duniya kuma kasancewar su sun fito daga kowace irin nahiya a halittu daban-daban mutane daban-daban a matsayin iri daban-daban na ainihin wato matsayi da kuma arziki da kuma mukami da duk abin da Allah yawa mutum da da shi ga shi nan an zo an haɗe mun zan abu guda kuma abin da zai ƙara baka sha'awa da mamaki shine wanda duk gani a wannan ƙasa ya zo ne da manufa guda manufar ita ce ya zo ne neman yarda ubangiji da neman gafara Allah da kuma samun rahamar ubangiji don haka wannan al'amari ne wanda ya kamata dukkan wani wanda ke da wata manufa nuna ya yi koyi da shi ya zama masa darasi musamman mu a ƙasa Najeriya da inda aka iske wato mukan kyamaci mu, da kuma kawo wasu musulmi musamman tsakanin Fulani makiyaya da manoma da kuma sauran wasu jama'a da ke matakai daban-daban abin da zai baka sha'awa shine mu da muka fito daga nahiyar afirka musamman mu da muka fito daga najeriya za ka iske da na ga wani baki wanda ma tana yiwa ba daga afirka ya zo ba sai ka ga cewa akwai kyakkyawar alaka da kaunar juna tsakanin da shi sannan kuma duk wanda mu gani wanda ya fito wata jiha ce musamman a jihohin najeriya to kashe na ko baya ji domin zamo aminai kuma yan uwa masoya na tare da shi da haka wannan darasi ne babba da ya kamata jama'a su koya ba kawai a wajen aikin aji ba hatta a wajen cewa mu na gida da kuma sauran abubuwan da muke gudanarwa na yau da kullum ba samun juna babu ainihin wariya babu kuma kawo wata musiba ko kuma in da ya ta gudana tsakaninmu mu innan duka abu guda ne kuma mutane ne waɗanda Allah ya nufa da manufa manufar ita ce mu zauna lafiya mu yi mishi bauta don mu samu yarda a nan duniya da kuma lahira sa'annan idan muka duba ko da su waɗanda suke launin jikinmu ba iri ɗaya da su ba kuma ba mu tafi sassa ɗaya da su ba za ka iske su ma da sun ga ɗaya baki ne ko kuma alamar da cewa ta shafi nahiyar afirka da za su fara tambayar ka daga najeriya kake ko daga wata ƙasa to kaga wanda yake ba tare da shi kuke ba yana haɗa ku da kai da wanda ba ka ɗaya ka fito ba amma saboda kun haɗu akan wata manufa guda ko kuma wata halitta guda zai ɗauke ku a matsayin abu guda to babu dama ko kuma babu shakka ku ɗin ya ku dacewa ku haɗa kan ku so junanku ku yi zamantakewa mai kyau kuma mu sani cewa yadda Allah ya ga dama haka yake halittar mu kuma haka ya tsara mu inda ya ga mun zamo abu guda da haka wannan damar da muka samu ba wai dama ce ta mu saba masa ko kuma mu faɗa da junanmu ko mu kyamaci junanmu ko mu tsokani junanmu ba a dama ce ta kowa ya ba da gudunmawar da zai iya bayarwa a lokacin da yake raye domin wannan rayuwar ina kake ita ce in mun koma gare shi shi Allah din duk wanda ya abun kwarai zai tarar da abun kwarai shi ko bijan aljanna haka nan wanda ya aikata abun banza saboda son zuciya ko kuma matsayin da ya samu ya amfani da damar sa don ya fitar da wasu to shi ma zai ga sakamakon da ya dace da abin da ya aikata muna fata Allah ya kiyaye sa'annan muna cikin kwanaki ne na kusa da wato kwanaki goma farko a cikin watan aikin hajji wato watan zulhijja wadda akwai alkhairai da yawa da kuma ainihin falala da ake samu musamman ga wanda ya haƙuri da ɗan uwansa ya zauna da shi lafiya ya bi dokokin Allah sa'annan ya ayyuka na ibada. Shi ma rabaran Ladu cewa to salamu alaikum yan uwana yan arewa ni ne pastor Simon M Lado daga ɗarika Ekwa ina so in jawo hankalinmu game da mahimmanci da amfanin zaman lafiya a arewacin arewa zaman lafiya shi ne garkuwa shi ne abin da zai kawo mana ci gaba da kuma bunƙasa tattalin arziki na wannan ƙasa tamu musamman yankinmu na arewa a na tuna a cikin littafi mai tsarki yesu almasihu ya yi koyarwa da yawa a kan zaman lafiya da kuma mahimmancin zaman lafiya a cikin littafin zabura ubangiji ya nuna mana amfanin zaman lafiya ya ce ma jama'ar isra'ila annabi dauda ya yi addu'a domin zaman lafiya domin al'ummar isra'ila so don haka a matsayinmu na 'yan arewa ya kamata mu zama da fatan zaman lafiyar ƙasar mu arewa abubuwan da barnar rashin zaman lafiya yake kawowa ba abu ne wanda yake boyayye a gare mu ba yau idan muka duba inda babu zaman lafiya ibada kanta ma ba ta iya yiwuwa ibada ba ta yiwuwa ko a cikin ikkilisiya wato coci ko a cikin masallaci ko ma a waje haka sannan harkar kasuwanci ta neman abin zaman gari ita ma ba ta iya yiwuwa sannan wata walwala ta jin daɗi ta zama ko kuma a yi tafiya a sake a cikin salama ita ma ba ta iya yiwa waɗanda suke manoma aikin gona idan babu zaman lafiya yakan zama da matsala su kuma 'yan uwanmu da suke makiyaya fulani su ma in babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali domin yanzu idan ka duba biranenmu da ƙauyukanmu da karkara za ka gansu suna ta yawo da dabobinsu a cikin gari da kan tituna to duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya idan babu zaman lafiya babu inda za su je su samu guri su zauna dabobin su samu abinci sannan mutanen karkaran da suka je samu zaman lafiya da su so waɗannan illoli ne bayan haka mutane da dama sukan tagayyara marasa lafiya asibiti babu damar da likitoci za su zo su duba su su ba su magunguna bayan haka idan babu zaman lafiya har yanzu za ka gani al'umma ba za su fita a sake su je su yi ibada ba zan iya tunawa lokacin da wannan taganniya ta su masu tada kayar baya suke tashi a Najeriya. Za ka ga masallatai da coci-coci kowa baya so ya fita ije iwa Allah ibada. To duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya. Wasalam sunana kamar yadda na faɗa, Salado Simon daga Da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.